Wato jama'a mun kuma dawo mu kawo muku maganan Allah daga Lifeway Media Ministry. Sunana Bashiru na samu. Kafin mu ji maganan Allah ya fi dai mu fara da addu'a. Saboda haka na maka addu'a, na ma Allah roko ne ya gyara maka bukata, ya baka zaman lafiya, ya bude maka ilimi, saboda ka ji magananga da zuciya farin zuciya allah kuma ya jara maka bukata allah kuma ya ji muna toshai allah kuma ya cire mu da wahala allah kuma ya yafe muna zunubanmu kamar yadda muka yafa dan zunubansu da laifinsu na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen Kamar yadda na fara jama'a, maganan da za mu ji yau ne wani mutum ya tashi, shi yana nema abubuwan da Allah ya halitta sama da duniya duka, yana nema wanda ya fi karfi yana nema abin da ya fi kowa karfi sini ya zo a wurin wuta ya ce ma wuta kamar, in ji wuta kai kana da sharfi sosai. ka ka kona kowane kowane abu ne a cikin duniya ga saboda karfinka ne wuta ce ma mai ce ma wannan mutum kama a'a ba ni ke da karfi ba ina da karfi ina ci ina cin abin da na kai na gain dama amma in ruwa ya zo wurina in ruwa ya kai ni ga shi na karfi na duka ya kare shine ya tayi wurin ruwa kamar ya ma ruwa kamar ke dai ne shi dai kai ne mai karfi kana da karfi ka iya ka kunne kowane abin da kake son duka ko ruwa kuma ka iya ka kashe ruwa ka iya ka kashe wuta wuta shi ruwa ya ce masa kamar ba ni ba ni karfi ba ni bi ka gan can in rana ya fito sosai ka gan ni kuma wahala cikin wahala ne nake. Saboda ruwan, saboda eh, rana na ni kuma zan yi zafi ne ban san abin da kake yi zan yi kuma. ya kuma te a wurin rana ya ce ma rana si, si dai ke ne dan karfin na, Ji abubuwan da Allah ya yi, duka ke ke da karfi sosai. ne rana ya ce makaman ba ni nake da karfi ba na ina tunani makaman na da karfi amma ni ban da karfi kagin sama in sama ya, ya, ya kunne ni ban yan zafi kuma ne mai siya zai wurin sama kaman kai dai kana da karfi kaya kuma ka kashe rana kuma ne sama ya ce mai kaman ba ni ni karmi don karfi ba ina da karfi amma iska ya buga ya kai ni wurin da ben so ko ina ne ben so iska ya yi buka ni ya kai ni wannan wuri shi dai mi iska ke da karfin na, sai ni iska kuma ya ce muna kaman ba ni ne mai karfi ba na tamanna da karfi amma na buka akwai akwai dushi ina buka shi kuma bai yi ben yin doke shi ben yin yi masa wani abu ne aka ki a sai mai dushi sai dushi na ne mai sai dushi kuma na ce ya ce ma musu kama ba ni ne dan karfi ba Ka ga mutum ni da karfi na duka mutum ya yi ya bata ni ya kashe ni ya yi abin da yake dama amma ban yan ni wani abu to mutum ni ne mai karfi sai mutum ya ce ma misi kaman ba ni ne mai karfi ba in mutuwa ya zo wurina ko ne nake ban yin yi wani abu sai dai na mutu si dai mutuwa ne mai karfi sai mutuwa kuma shi ba ni ne mai karfi ba dama ina tunani kama ni ne mai karfi saboda ko na yin kashe komi amma na gan wani mutum ni na gama da wani mutum na kashe shi sai ya tashi ya karbi karfi na wani ne ma na mutum shi ne yesu kristo Yesu Kiristo ne mai karfi. Yesu Kiristo ya fi komi da karfi. Yesu Kiristo yana da dama ya fi komi. In ka mutu Yesu Kiristo yana da dama ya ce ma mutu kamar ya kashe shi ka tashi da mutuwa. Yana da komi. Shi ya sa abin da ni kamata in muna so wani abun da ke da karfi a cikin duniya wurin Yesu Kiristo ne ya kamata mu zo. shi Allah ya ba shi iko sosai Allah ya ba shi iko da dama yana abin da ya gan dama Allah ya ba shi iko saboda ya famu na zunubi ba wanda zai iya ya yafa mutum zunubi in ba Yesu Kristo ba saboda haka kowane wurin kowane wahala ni kake ya ce kowane zunubi ne kana da ciki kowane abu ni kake wahala da shi abinda da za ka yi kawai ni ka zo wurin Yesu Kristo shi yana da iko shi yana dama ya ya ce maka tashi na ya yafa maka zinobi ko menene ne kake ciki kai kuma kana da dama ne ke sarki ne ke shugaba ne yesu kristo shi ne karfi shi ne sarki shi ne dan sarki shi yana da yiko da komi shi ya iya duba kowane mutane shi ya iya yi ko abin da ya gan dama ko menene ne kake yi kana so ka shiga aljanna ne ka zo wurin yesu kristo shi ya iya bude maka aljanna shi ya iya karbe shi shi ya iya yafa maka Si yana da dama ya kai ka a wurin aljanna shi ne mai karfi yau wanda ke ji na abin da zan gaya maka ne ka yi dadin kai ka zo wurin Yesu kristo Yana da iko da dama zai yafa maka zunubi. Yana da iko da dama zai kai ka wurin da kake so. Yana da iko da dama kuma in kana cikin wahala zai cire maka, zai cire wahalan nan a kanka. Yana da iko da dama in kana nema wani abu ba baka ya ka samu yana da iko da dama ya baka abin da kake son duka a cikin duniya abin da kake son duka a rayuwanka abin da kake so ka yi duka a rayuwanka yesu yana da iko da dama ya maka hannu.